radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na daren yau Asabar kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da domin su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 30 ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da ɗaya ga watan maharar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 1437 da suka gabata a rana irin ta yau bisa wasu rayoyi shugabannin shawa a maka suka ɗora wa musulmi takunkumin tattalin arziki bayan da suka kasa tsaida yaɗuwar addinin musulunci ƙurashawa sun tsaida shawara akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran musulmi don tilasta su barin addini suka rubuta alkawali akan cewa za a ajiye shi a cikin ɗakin Ka'aba amma bayan shekaru ko manzon Allah ya shaida musu cewa ai gada ta cinye alkawalin da suka rubuta suka ajiye a cikin ɗakin Ka'aba in banda sunan Allah bayan da suka duba sai suka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi gaskiya akan abin da ya faɗa anan ne wasu daga cikin su suka yi nadama kuma suka bukaci a kawo ƙarshen takunkuman da aka ɗora musulmi a lokacin wannan takunkumin ne matar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta farko wato Hadiza yar Huwailid amincin Allah ya tabbata a gare ta ta rasu sannan kuma kwanaki kaɗan aminsa Abu Talib alaihi salam shi ma ya rasu. ta ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan yulin shekara ta 1947 harry ford wani makirkiri ɗan ƙasar amurka wanda ya kirkiri motar ford ya rasu yana da shekaru 84 a duniya an haifi ford a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1863 ya tashi yana sha'awar aikin kanikanci da farko dai ya fara aikin gyara agogo sannan wata rana ya ga wata mota wadda take amfani da turiri a matsayin makamashi daga wani lokacin ne yana ɗan shekaru goma sha biyu ya kera motarsa ta farko da keken dawaki wadda ke amfani da dawakai wajen janta daga bayan kuma ford ya kara kyautata aikin nasa inda shekara ta 1896 ya kera cikakkiyar mota ya kuma fitar da ita a fili domin kowa ya gani daga wannan lokacin ne ya kafa kamfanin kiran motoci na ford a shekara ta 1903 wanda ya maida shi hamsakin attajiri a duniya ya kuma tserewa dukkanin waɗanda suke ƙoƙarin kera motoci a duniya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 labaran duniya farko muhimman kanunsu jami'an tsaro a ƙasar iran sun cafke wani dan ƙasar sweden da zargin leƙen asiri an gano wasu daga cikin 'yan matan cibok guda uku bayan shekaru takwas da sace su ƙungiyar tsaro ta nato za ta gudanar da sayin soji a kusa da iyakar ƙasar rasha magoya bayan muksada sadar sun sake mamaye majalisar dokokin kasar iraki a karo na biyu yanzu kuma ga cikakkun labaran jami'an tsaro a iran sun cafke wani dan kasar sweden da zargin leƙen asiri bayanan da ma'aikatar leƙen asirin iran ta fitar sun nuna cewa jami'an tsaron sun yi nasarar cafke wani dan kasar sweden da yake ziyara a ƙasar iran ne bayan da aka zarge shi da yin leƙen asiri sai da ma'aikatar ba ta bayyana sunansa ba ma'aikatar tsaron kasar iran ta sanya sunan ɗan ƙasar sweden ɗin ne cikin waɗanda ake zargi da yin ayyukan leƙen asiri a zayar da ya kawo a ƙasar a lokutan baya kuma an kama shi ne sakamakon wasu halaye da yake yi da kuma abokan hulɗarsa da aka ake da shakku a kansu tuni dai ma'aikatar leƙen asirin iran ta nana ta cewa babu sassauci game da tsaro da zaman lafiyar ƙasar ta kuma a shirye take ta mayar da martani mai tsanani kan duk wanda ya nemi ya ta hurumin tsaron kasar ta dangantaka tsakanin iran da sweden ta kara tsami ne bayan da ta daure wani tsohon jami'in kasar iran hamid nuri a gidan yari da zargi mara tushe da kungiyar munafukai ta mko mai adawa da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi hukuncin da iran ta yi watsi da shi kuma ta nuna ba za a amince da shi ba an gano wasu daga cikin 'yan matan cibawa guda uku bayan shekaru takwas da sace su bayan kwashe shekaru takwas tur da sace 'yan matan sakandaren gwamnati da ke chibok a baya bayan nan jami'an sojin najeriya sun yi nasarar kara kubuto guda uku daga cikin 'yan matan su 276 da kungiyar boko haram mai kiran jihar ta sace su a garin chibok da ke arewa maso gabashin najeriya a cikin wani rahoto da harkutar tsaron kasa ta fitar ta bayyana cewa yanzu haka 'yan matan guda uku na chibok suna tare da su ɗauki da 'ya'yayensu guda uku wato Ruth Bitrus da Kun Luka da kuma Hannatu Musa kuma dukkan su an samu nasarar kwato su ne a wani samami da jami'an suka kai a ɓoyar 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Cikin 'yan matan Chibok 276 da aka sace a shekara ta 2014 guda 80 daga cikinsu sun tsere a musayauta da aka yi da jagorin ƙungiyar ta Boko Haram. sai dai har yanzu akwai kusan guda ɗari daga cikinsu da har yanzu ba a kwato su ba in ji majiyar gwamnati ƙungiyoyi masu igirarin jihadi sun kai hare-hare a makarantu da jami'o'i da dama a ƙasar inda sun rika yin garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa ƙungiyar tsaro ta nato za ta gudanar da atisayin soji a kusa da iyakar ƙasar rasha duk da gargaɗin da ƙasar rasha ta daɗe tana yi game da shirin da ƙungiyar tsaro ta take yi na gudanar da atisayen soji a kusa da iyakar kasar ta amma ministan tsaron kasar birtaniya sanar cewa kimanin soji da da hamsin da haɗin gwiwar takwarorinsu na amurka finland ne aka aike su zuwa iyakar kasar rasha don gwada da atisayi a iyakar finland da rasha jaridar independent ta kasar birtaniya ta bayyana cewa atisayin da kungiyar nato za ta gudanar ya kunshi sama sojoji 750 da kasashen ingila amurka da kuma finland wanda za a yi a ninsali da ke yammacin kasar finland rahoton ya ci gaba da cewa za a kwashe makonni biyu ana gudanar da atisayin bayan da aka aike da sojin sarki na birtaniya domin shiga cikin atisayin a finland da sweden tuni dai kasar finland ta rataba hannu kan ne haɗewa da kungiyar tsaro ta nato kuma ta fara bin hanyoyin shiga kungiyar ne a halin yanzu to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran magoya bayan muktada sadar sun sake mamaye majalisar dokokin iraki a karo na biyu rotanni da ke fitowa daga birnin bagadaza na kasar iraki sun nuna cewa magoya bayan babban malamin nan na kasar iraki sayid muktada sadar sun sake mamaye majalisar dokokin kasar iraki a karo na biyu a cikin kwanaki uku bayan da suka ta shingan tsaro da aka sanya a wajen domin nuna rashin amincewarsu don takarar da aka zaba a mukamin firaministan kasar bayan kwashe watanni ana cikin rashin tabbas jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kusa da kofar shiga wajen da ofishin jakadanci sauran gine-ginen gwamnati suke da ma na majalisar dokokin kasar a nasa bangaren firayim ministan kasar iraki mustapha kazimi ya yi kira ga masu zanga-zangar da su kula da yin zanga-zangar cikin lumana kada su kara hargitsa yanayi su bi doka da oda da jami'an tsaro suka shimfiɗa ya ce matsalar siyasa na kara jawo rikici a kasar kuma ba zai amfani al'ummar kasar ba su dai magoya bayan sadar suna adawa ne da sanarwar da aka fitar a baya bayan nan da zabar muhammad al-sudani a mukamin firayim minista inda suka mamaye harabar majalisar a ranar rabar ta gabata kafin su watse bayan sa'o'i biyu bayan umarnin da malamin su ya bayar iran ta gargaɗi kasashen da ke taimakawa makiyanta da su saurari mayar da martani ministan ayyukan da kin asiri na ƙasar iran ismail khatib. ya gargaɗi dukan ƙasashen da ke taimakawa makiyanta wajen ba su sani domin kai mata hari kuma saurari mayar da martani mai tsanani idan wani abu ya afku da yake bayani a ministan tsaro a lardin kurdistan ministan ya kira yakin da ake yi kan ƙasar iran a halin yanzu a matsayin yakin taron dangi ya ce amurka tana son ci gaba da tabbatar da tabbatar da mamayar da ta yi wa yankin ne ta hanyar yankin ta hanyar yakin ruwan sanyi da gaba takunkumi da bai yi nasara ba da ƙarshe ya kira da karshe ya kira masu adawa da ƙasar iran da yawan gwarmaya a matsayin 'yan koren yahudawan sahayuniya ya ce su sani cewa jami'an tsaron ƙasar suna sanye da duk wani makirci suke kullawa kuma a shirye take wajen mayar da martani mai tsanani kan duk wata barazana da aka yi mata to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu saurari barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na afirka a yau da a ciki tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin hangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun kisan gillar da aka yi wa ɗaya daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar ɗinkin Duniya ne a ƙasar Dimokuraɗiyyar Kongo da sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majiyar majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa wasu 'yan ina ga kisa sun kwace bindiga a hannun ɗan sandan ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sannan suka buɗe wuta kan dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da suke cikin ƙasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar soja guda daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya da 'yan sanda biyu da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya game da jikkata wani farar hula guda a taron manema labarai da ya gudanar a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka mataimakin mai magana da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ƙara haske kan aiwatar da kisan gilla kan dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar demokuraɗiyyar congo yayin da ake ƙara ci gaba da samun bullar ɗaukan matakan wuce gona da iri kan dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yana mai cewa wasu mahara ne masu wuce gona da iri suka fisge bindiga a hannun wani dan sandan jamhuriyar demokaradiyyar Congo sannan suka bude wuta kan jami'an tsaron majalisar dinkin duniya masu sanye da kaki. Farhan Haq yana mai bayyana cewa majalisar dinkin duniya tana ƙara jaddada matsayinta kan matsayin mukaddashin shugaban ofishin tawagar dakarun majalisar dinkin duniya a jamhuriyar demokaradiyyar Congo Monusco Kasim Diyani na yin Allah wadai da kashe dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo farhan haq yana mai bayyana wannan danyen aiki da wawanci tare da yin jaje ga iyalan dakarun da aka kashe gami da abokansu mukaddashin shugaban ofishin tawagar dakarun majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo monusco kasim biyani ya bayyana cewa ba za a taɓa lamuntan duk matakin wuce gona da iri kan jami'an majalisar ɗinkin duniya ba domin za a mai da martani ganin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suna aiki ne kafada da kafada da jami'an tsaron jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da nufin kare fararen hula da korar gungun 'yan bindiga da suke ɗaukar matakan wuce gona da iri kan al'umma kuma ayyukan dakarun wanzar da zaman lafiya suna gudana ƙarƙashin cibiyoyin ƙasa da ƙasa ne sakamakon haka kasim da yani ya buƙaci mahukuntan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ƙungiyoyin fararen hula gami da dukkanin ɓangarorin ƙasan kan yin tirda wannan mummunar ɗabi'a yana mai jaddada cewa ba zai taɓa yiwuwa a kai ga samun ci gaba a fagen wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba matukar ana cikin halin rikici da tarzoma da kuma bullar rabe-raben kawuna a kasar a jawabinsa a taron manema labarai da ya gudanar a birnin new york mataimakin kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya kara da bayyana cewa akalla sau hudu ana kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suke zaune a jamhuriyar demokaradiyyar congo don haka aka ɗaga wasu ma'aikatan zuwa sansanin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya domin ya fi aminci farhan haq ya kuma bayyana cewa wasu gungun masu tada tarzo tarzoma sun yi kokarin kutsawa cikin yankin da ake gudanar da tsare-tsaren ayyukan majalisar ɗinkin duniya a garin goma da ke lardin kibo ta arewa amma jami'an tsaron yankin suka hana su kuma ya kara da cewa ɗaruruwan gungun masu kokarin tada tarzoma sun farma sansanin majalisar ɗinkin duniya a garin na goma hakanan wani bangaren wurin aikin na ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da ke lardin kibo ta arewa waɗannan ayyukan rashin sanin ya kamata sun gudana ne tare da furucin yin barazana na da nuna kiyayya ga ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya musamman tura maganganun batanci ga ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ta kafofin sadarwar sada zumunta kamar yadda gungun masu ƙoƙarin tada tarzoma suka dinga jifa da duwatsu kan ma'aikatun majalisar ɗinkin duniya da wurga bama da ake harhaɗawa da hannu baya ga farma cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya domin wawushe kayayyaki da barnata su da kuma kunna wuta a wasu wuraren mataimakin kakakin na babban sakatar sakataren majalisar ɗinkin duniya ya furta cewa lamarin yana da wuyar gaske kuma sai da aka samu taimako daga dakarun kai ɗaukin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya da suka kasance cikin shirin kota kwana tare da gabatar da shawara gare su kansu kai zuciya nesa da takaita da yin amfani da iskar gas mai sanya hawaye wajen tarwatsa masu kokarin tada tarzomar game da harba bindigogi sama da nufin razana gungun jama'a musamman a lokacin da suka tunkari ma'aikatar majalisar ɗinkin duniya da nufin lalata ta har ila Farhan Haq ya yi furuci da cewa sai da suka buƙaci taimakon rundunar sojin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo wajen tarwatsa gungun masu ƙoƙarin da tarzoma a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya da suke cikin ƙasar kamar yadda a tambayar da aka yi ga mataimakin kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya cewa mutane nawa ne daga cikin gungun masu ƙoƙarin da tarzomar suka rasa rayukansu ko suka jikkata a dukkanin waɗannan tashe-tashen hankula inda ya amsa da cewa akwai wasu rahotanni da suke cewa a kokarin tarwatsa masu kokarin da tarzomar an samu waɗanda taho mu gama ya ritsa da su amma duk da haka akwai buƙatar bibiyar lamarin don tantance hakikanin labarin musamman ji daga bakin mahukuntan ƙasar kafin furta wata magana kan batun hakanan dangane da tambayar manema labarai cewa shin har yanzu akwai masu kokarin afkawa cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyyar ta congo ko kuma rikicin ya lafa inda farhan hak ya amsa da cewa dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suna iyaka kokarin su wajen kwantar da wutar tarzomar ciki har da jami'an tsaron ƙasar amma har zuwa lokacin da yake zantawa da 'yan jaridu baya da tabbacin cewa gungun masu kokarin tada tarzoman sun janye daga kan aniyarsu har ila yau farhan haq ya mayar da martani kan rahoton cewa shaidun ganin ido sun bada labarin cewa sun ga yadda dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka buɗe wutan bindiga kan masu tada tarzomar kuma har an samu hasarar rayuka inda ke bayyana cewa ba zai yiwu ya tabbatar da hakan ba saboda kuma yana bukata a tabbatar da shi kafin karfafa shi sannan ya kara da cewa ɗaya daga cikin dalilan faruwan wannan tashe-tashen hankula ita ce watsa labarin labarin kuskure kan majalisar ɗinkin duniya tun kafin tabbatar da hakikanin gaskiyar lamari don haka akwai abubuwan da muna da masaniyar kirkirarru ne marasa tushe da suke yaduwa a tsakanin al'umma sakamakon haka akwai buƙatar gudanar da bincike domin sanin hakikanin lamari sannan bayan gaskiya ta bayyana kuma ya tabbata cewa dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suna da hannu a aiwatar da kisa ko jikkata wani to haƙƙi ne akan majalisar ɗinkin duniya ta bi kadin lamarin sannan dangane da da raɗe-raɗen cewa an samu ba ta kashi tsakanin dakarun majalisar ɗinkin duniya da gungun masu ƙoƙarin afkawa cibiyoyin majalisar ta ɗinkin duniya da suke cikin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mataimakin kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya bayyana cewa a masaniyarsa an tarbiyyantar da dukkanin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kan ɗaukar matakin kai zuciya nesa da bibiyar al'amura mataki-mataki sakamakon haka yana da tabbaci an tunatar da dakarun wannan muhimmancin batu a lokacin da za su tankari masu kokarin tada tarzoma a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya da suke jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuma rahotanni suna bayyana cewa dakarun sun yi amfani ne da iskar gas mai sanya hawaye da gudanar da harbi a sama a kokarin da suke yi na tarwatsa gungun masu son kaddamar da farmaki kan cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya duk da cewa babu shakka lamarin na iya canzawa idan har gungun masu kokarin tada tarzomar suka wuce maka kaɗi da rawa a wata sabuwa kuma kafofin watsa labarai sun bayyana cewa gungun masu zanga-zangar neman dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kan su ɗauki matakin ficewa daga jamhuriyar demokaradiyyar congo sun farma cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke garin goma fadar mulkin lardin kibo ta arewa a gabashin ƙasar rahotannin suna bayyana cewa masu zanga-zangar sun rufe hanyoyi suna rera taken kin jinin majalisar ɗinkin duniya kafin daga baya su yi nasarar kutsawa cikin yankin da tawagar dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suke zaune da ke gefen garin na goma masu zanga-zangar sun farfasa gundojin gine-ginen matsugunan tawagar majalisar ɗinkin duniya tare da kwasar ganimar kayayyaki da suka hada da na'urorin kwamfuta kujeru da kayayyaki masu amfani mallakin tawagar kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya bayyana hakanan rundunar 'yan sandan jamhuriyar demokradiyyar congo sun yi amfani da iskar gas mai sanya hawaye kan gangamin masu zanga zanga-zangar nuna kin jinin tawagar majalisar ɗinkin duniya amma ba su samu nasarar tarwatsa masu zanga-zangar ba kamfanin dillancin labaran faransa ya kuma ba da labarin cewa dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun yi harbe-harbe kan masu zanga-zangar kuma har sun jikkata wani ɗalibi a kafarsa tawagar majalisar ɗinkin duniya tana fuskantar adawa daga al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo ce bayan zargin cewa dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun kasa tabuka komai wajen kawo ƙarshen matsalolin tashe-tashen hankula a yankunan gabashin ƙasar da suka ɗauki tsawon shekaru suna fama da tashe-tashen hankula musamman na 'yan tawayen ƙasar da ma na ƙasar Uganda da suka mamaye wani yanki a shiyar gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kafin gudanar da zanga-zangar jama'a ta kai ga abkawa matsugunan tawagar majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyi daban daban a kasar sun gabatar da kiraye-kirayen neman ficewar tawagar ta majalisar ɗinkin duniya daga cikin kasar saboda ba su ganin amfanin zaman su musamman rashin kare su daga har-haren wuce gona da iri masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin na na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare sauraron Radio Hausa VOH barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum Radio radio biyu ta heran dangace da damar da kuke ba mu mu gaida yan uwa da amana arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amana arziki da farko suna na mamman shafi'u wanda aka yi sani da tufafin mai wata, shugaba na fada himma matasa a nan garin agadez ina gaida iyayena da suke can garin maradi sura garin daure ina musu fata alkhairi da kwai mambobi na fada himma matasa ina musu fata alkhairi da kwai isa ka yace himma matasa da kwai aboki na hamma pepe ina mai fata alkhairi da kwai azar zabbatangar ina mata fata alkhairi himma matasa da kwai fatima taja bis president himma matasa da kwai sadan mai chance himma matasa da kwai abokan sauran mu yan kulab yan fadodi ina musu fata alkhairi akwai faradi a aje makaranta duniya makaranta tuma ra'ayin zuci ina gaida su musamman zuwa gare ta auta habsatu ina gaida ta da kwai na mamman na'ima ina gaida ta da kwai aboki na malam abdulaziz ina mai fata alkhairi kwai ma'aikatan mu nan na radio noma da radio sahara radio alternative ina musu fata alkhairi radio biyo ta iran a tashi lafiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran kuna tare da usaini sitar kasuwar kwalliya da magaran mun shigo shirin domin mika sakonnin gaishe-gaishe ga yan uwa da amina arziki farko dai ina gaida a eh, shi tayar wanda yake a birnin agaras akwai alkasim da ke a agaras akwai eh, musubawu zakin soyayya shi ma da ke a agaras akwai ilyas farezi wanda shi ma yake a agaras idan na dawo nan zandar akwai abokina sunusu madattai akwai yakuba mai aski ba da raka akwai tasiyo unguwar tudu wanda yake shi ma anan da magaram akwai abdo kibiya garin kadamari akwai abdulaziz farezi shi ma da ke anan da magaram sannan akwai na agwa mai faci sannan akwai namiji dan adidi da sau wanda duka suke a nan zandar idan na koma tarayyar najeriya akwai iliya mai sha'i da kanti a garkin daura akwai abokina ahmad yarima da ke a jos din najeriya akwai buba mai manja akwai kadore digaga dan fulanin warji sannan akwai haddabi mai kwamfuta mai yamma wanda ke a jihar kebin najeriya ah, assalamu alaikum rahmatullahi rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gani lawan ali game da na so kuwa na dama mai ka sakon gashe gashe na zuwa ga yan waga abokan arziki musamman irin su ahmad ladan girko da talaka da adda mai kwamfuta mai yama ibrahim dan fulani yayari ina gaida soho mai albarka ina gaida musa adiran asuba da magaran ina gaida suleiman madate da magaran ina gaida yusuf madate da magaran ina gaida sayansu madate da magaran ina gaida abokina alasana ta kai ina gaida abokina baban girbi bafaji ina gaida mutaka mtk shawo ina gaida dukkan al'ummar musulmi musamman masu sauraron wannan gida a halin yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio teren radio mai albarka ina muku fatan alkhairi sunana samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya a nan tripoli na dawo a karo na biyu in gaida yan uwa da abokan arziki na cikin wannan gida mai albarka da farko ina gaida ahmad ladan girkau shugaba na muryar talaka dan gwagwarmaya ina ma fatan alkhairi ina gaida shugaba rafa mai aski ina gaida ibrahim haruna mai unguwa wanda yake kasar kamaru ina gaida rabe idi mati dan kore yana gaida aminu ofisa yana gaida babban abokina dan uwana hannafi tudun aguwa yana gaida lawali dan madam fada zakir la aguwa radio tehran mai magana shi ta tayar daga nan a gadar jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio Tishar da kwan gaisuwa ta musamman ga shi mai gabatar suwa ko in ce presenter a Hassan Barka da kuma hada mai kwamfuta da Sanusi Madatai da Alkasim mai faci da makaram da shi hada mai kwamfuta da Nazir da Nagarwa Broka mai fotogun dan Asamin mai fata ya wuri a Malam Ango malamin makaranta ya wuri Cima Ila Yusuf BBC ga Zala da Tasawa Doci Bele da sauran dukkan masu sauraron wannan a kafofin watsa labarai. saurare ina yi masu fata alheri sunana ahmed ladin girka shugaban kungiyar muryar talaka da yake muna karshen mako yana so ban dama mika sakonnin gashe gashe na zuwa ga yan wada na arziki na farko yana gaida aboki na yakuba mai suke nan ba ja da magaran akwai nagwa mai faci akwai iso madatai akwai mai madatai akwai usain star kwaso kwalliya duka nan birnin da magaran na kuma tarayyar nigeria akwai haɗa mai kwamfuta akwai kadora da gaga dan filanin warji akwai tsoho iliya mai shayi kin daura da fatan da suna cikin koshin lafiya akwai ibrahim haru haruna bingirawa jabuza wanda yake a dam a jamhuriyar kamaru daidai wannan lokacin da fatan yana cikin koshin lafiya idan na koma birnin niyamai, akwai malam muhammad dan bare akwai tsoho mai albarka idan na dawo na agarza akwai alkasun a nan birnin agarza akwai alkasun baba liman a ina musu fata alheri akwai banzema akwai bukar roga roga akwai hamza yaro da fatan suna cikin koshin lafiya idan na koma bangaren eh, awashe ina gaida mamman buniya yakubu awashe akwai dukkanin mutanen awashe mutanen mai giza mutanen urfan da fatan suna kuna koshin lafiya radio biyoyi tahiran na tashi lafiya daga naku shi ta tayar a gadar jamhuriyar nijar radio tahiran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firezi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar gashi mun shiga karshen mako eh, a ba mu dama mu gaisa yan uwa da amannan arziki baki ɗaya da farko ina gaida jagoran shiri hassan barka ina gaida yan uwa da muke tare da su a cikin wannan eh, gida mai albarka eh, kamar hassan talba jos ina gaida shi nigeria ba zan manta da mamman buniya yakubu awashe da su huma da tai ilyasu mai burodi da shayi garkin daura ba zan manta da eh, alkasim amari eh, agadis ina gaida shi a zan manta da bukari ruga ruga agadis ina gaida shi alkasim baba liman akhar ina gaida shi lawa alhaji abbali ina gaida shi mambarorin namu baki dai na kula kulabar a yanzu cibis firezi in namu isa tayar shitu tayar ina gaida shi muhammad baban gari sale babban yaro da jere mai shago musa mai madara ina gaida shi eh, an rahmatar a yanzu ce ta fi mai bidiyo timi ta hamata ibrahim tayar ina gaida shi assalamu alaikum murin rabiwa ya shi hausa da fatan tashi lafiya da farko ina gaida san barka ga roga-roga a gadas a sandar ina gaida letoro da na agwa bakin hospital da soja mai adaidaita bakin hospital na sandar ina gaida shugaba iliya garkin daura daga naku motion nuhu surveillance spb namu assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu don musulun shira da yara yau kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida haɗa mai kwamfuta da inda ke ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka ina gaida muhammad dan bare bari jaridar nan duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida alhaji hamza na abiyaso ina gaida tanko abubakar nan feyi ina gaida maliki kanina nan feyi ina gaida rahmatu bayan ruwa ba da bayan haka nan na ga in tuya in mace da albasa iliyasu mai shayi da kanti da nan duk ina ina gaishe ka duk wani bai na ambaci suna ne ba ina gaishe ku Allah bar sa Allah taimaka Allah bar ka suwa mai albarka kuna tare Yusa Bakar tsoho mai albarka aulun mai mai jamboriyar Nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai ma local government kevistan nigeria to da yake ayo muna karshen mako yana son ku da dama domin in gaida yan uwa hadi da abokan arziki da farko zan gaida malam hassan barka adamu iya hanza daura masu rali na tsirawan birnin kebbi sabi ibrahim da hautan zamfara kwamar ilyasu yakubu daga shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura kado da daga ga dan fulani waje isa jikan mai saje turo na zifi ibrahim ruga malam ahmed ladan girkau wani alilawar gamadan kurar kano akwai su madatte da magaran isu madatte da magaran akwai tasu ungo tudu da magaran akwai isa abubakar tsoho mai albarka shi ta tare agadas ibrahim haruna bindira akwai muhammad dan bari bari akwai haruna sila usman da magaran akwai aku mai aski ba da raka akwai kuma ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawai akwai kuma uda muhammadu akwai usaini sitar kasuwar kwalliya da fatan duk kowansu na cikin koshin lafiya sunana haɗari da kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya Assalamu alaikum barka da warhaka BOH Hausa na farko suna na Usain Haruna anan da magaram yau na shigo gidan nan domin in a bani dama isar da sakon gaisuwa da farko in ya gaida mai gabatar da shirin na Asan Barka akwai magaji karo sila tankarkar akwai Sanusi Madattai akwai Alhaji Musa Homa shugaban kungiya zaɓi sanka da taimakon juna ta ƙasa reshen jihar Jigawa akwai Rabe mai aski firezidan na masu kira da saurare na nan jihar garin da magaram akwai ashuru garin sidi-sidi akwai malam umar da ke garin nanaba to ina muku fatan alkhairi ku tashi lafiya boh hausa alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar da yake muna karshen mako ne yana so ku bani dama zan gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam Hassan Barka ina gaida Isu mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida yahiya mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida Kirimu mai sai da wayar salula wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida Isu madattai Sanusi Madattai ina gaida Benzema daga nan har birnin Agadez ina gaida kado diga ga dan wulanin Warji daga karshe ina gaida Usaini Alhaji Umar da dukkan masu sauraron sashen Hausa na muryar Iran na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar duba da karshen sati da kuje ba mu dama muna zakon gaishe gaishe na farko ina gaida kai Hassan Barka barka da gaida abokan aikinka ina gaida hafizu mai farmasi bakin hospital ina gaida ajidan shab labo dan malaka ina gaida ajidan garba abokin aikin nashi ne ina gaida ajidan abdulhadi wanda yake nan garmi ina gaida yakubu mai farmasi ina gaida umar dan nashi mai farmasi ina gaida shugaba rabi mai aski ina gaida laitoro mai isansi ina gaida mashi soja mai adaidai da sahu ina gaida siraja gambi ina gaida sarkin yaƙi maradi ina gaida shugaba iliya mai kanti da shago shago garkin daura to na kuna agwa mai faci daga nan zadar. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama dangance da karshen mako mu gaida dan uwa da amanna arziki da farko ina gaida hassan barka jagoran wannan shiri mai albarka ina gaida sauran ma'aikatan radiyo iran gaba daya ina gaida sanushi madattai isufu madattai ina gaida dozman takasimo to turbin official sandar ina gaida na agwa mai faci ina gaida yakuba mai aski ba daraka ina gaida hassan alhaji omar ina gaida ilyas brezi a nan agadas ina gaida shitu tayar a nan agadas ina gaida lawan alhaji abani a nan agadas ina gaida babban mutumi na jihar maradi rabilu malam adamu rabilu malam adamu shugaban ma'aikata na ƙasa gaba daya a jihar maradi na gode radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai muku magana alkasun babal liman a jihar agadas a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu tuhu radio biyu hertz mai albarka mai magana isu baban sale ne daga tashar da magaran ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida abdu kirimo mai kayan salula a cikin tashar da magaran da hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran da asan alhaji umar da diga ga dan fulanin warke sade sa'idi daura da yabi mai kayan kwali da malam hamusu daga karshe ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina yi ma fatan alheri Salamu alaikum rahmatullahi tashar radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan gaida yan uwa da na arziki a wannan karshen mako ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikata ina gaida Sanusi ta tashi Ungwa Tudu Rabe mai aski Baba Lefe Abdul Aziz Bezi da Letoro mai san Hussein Sitar kasuwar kwalliya da zumunta Kasimoto da dukkan ainihin samakiyayi da dukkan jihar da magaramu ina gaida shi da tahir da alkasun da mamman yakub awashe da mai kwamfuta ilyas yakub digawa da nazifi ibrahim galmaran shagari da a da mai kwamfuta da gwani lawan ali gamadan da dukka yan gwagwarmaya duka duk inda suke ina gaida su duka masu sauraron rediyo inda sautin nan zai kai ina gaida su assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da ake bamu dama da mun gaida yan uwa da buka arziki da farko dai ina shugaban shiri barka da warhaka hassan barka ina gaida shugaban namu rawa mai aski shugaba na masu saurare da abokina sanusu madattai akwai yakubu mai aski ba da raka akwai sanusu madattai duka ina muku fatan alkhairi ina gaida iliya garkin daura nigeria ina gaida rawa mai aski ina kara jinjina mishi da zuman takasimo to da duka yan uwa da abokan arziki muna musu fatan alkhairi mai magana inusa makiyayi daga geza jihar da magaran jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko dai kafin mai ka sakon gaisuwa ta ga wannan rediyo mai albarka da farko dai na ina gaida kai kan kamar ma hassan barka ina gaida sanusi madattai jesman taxi moto abdulaziz prezi sanusi madattai nasiru ungo tudu to da fatan dukkanin waɗanda ka da sun ji sakonka kuma ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ai ƙarshen mako lafiya madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Hissoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum farkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke gargashin tashar Television ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna mata mu wanda na Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar to ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. yana ina don Allah abu ya ce irin wannan ranar nake jira jiya masa Allah ya sa Abdallah yana da zuciya kulmi ina faɗa masa san kwallo bata dace da shi ba kwallo ba ta masu zuciya ba ce yau gashi garin faɗa ya raba ma wani kwalba a ciki yanzu haka yana hannun hukuma wancan kuma yana asibiti ba san halin da yake ciki ba ko ya mutu ko bai mutu ba Allah kaɗai ya sani dan ban je wajen ba yanzu Abdulhakim ya kira ni yake faɗa mani suna can police station din kuka amal da mami suka sa mami tana faɗin shi kenan yanzu shi ma kashe shi zasi zubewa ta ƙasa ta kama kafafun abba tana faɗin dan Allah alhaji kada ka bari su kashe mani yaro wallahi abdullah bai da wata matsala a rayuwarsa na san idan ba jansa aka yi ba baya kula kowa hawayen da abba yake boyewa ne suka gangaro masa hannu ya sa ya kamo hannunta yana faɗin ai ba mu sani ko wancan ya mutu ba ki yi haƙuri zan je na ji wani hali yake ciki idan ta kama a fito da shi waje don lafiyarsa zan yi insha Allah ba zai mutu ba amma na san dole maganar ta ta je kotu matukar iyayensa suka ce ba su amince ba dole sai sun kai mu kotu ko da yaransu bai mutu ba amma zan je na samu iyayensa mutum tattauna tashi mami ta yi tana faɗin bara na ɗauko mayafi na mu tafi miƙewa amal ta yi tana faɗin nima zan je Salman ina zaka je baka ci abinci ba umma yanzu zan dawo ba daɗewa zan yi ba Sadiqa ta ce yayi wai me yake damun ka dan Allah murmushi ya ce ba komai Sadiqa juyawa yana faɗin umma na tafi sai na dawo bayan sa ta bi tana faɗin ni kan mu je na raka ka shiru yayi bai ce mata komai ba har sai da ya shiga mota sannan ya kalle ta yana faɗin ai sai ki koma ko murmushi ta yi ta ce yaya ko baka faɗa mini ba na san kai da anti Salma kun yi faɗa duk duniya na san babu abin da zai sa ka shiga irin wannan damuwar sai abu daya don Allah ya ka faɗa mani idan kuma ba za ka faɗa mani ba gobe zan je gidan su anti sai na tambaye ta saurin na ko kai ya ce ban sa ki ba babu abin da ya haɗa mu kawai ki tafi ce fuska ta yi tana faɗin haba yayana bayan ni wa kake da ita baka ganin duk abin da ya dame ni kai ne kake taya ni damuwa domin ba ni da wanda ya fi ka me yasa yanzu ba za ka faɗa min damuwar ka ba ajiyar zuciya ya ce zagayo ki shigo to zama ta yi tana kallon sa salman ya ce sadiqa laifi na yi ma salman babban laifi na rasa yadda zan yi da ita tun jiya da dare ta kashe wayarta har yanzu bata buɗe ba shi yasa yanzu na yanke shawarar na je gidansu ko ma me za ta yi mun a shirye nake da na ɗauka cike da damuwa sadiqa ta ce wani irin laifi kai ma anta har ta hukunta ka haka salman ya ce tsautsayi yasa na je wajen minal fira ashe salma tana cikin makarantar ban san me ya kai ta makaranta a wannan lokacin ba ganin ji asabar kawai muna zaune muna fira sai minal ta watsa mani ruwa da take sha bata gani ba ni kuma na miƙe rike ina kakkaɓewa tashi ta yi tana bani haƙuri har ta kai hannunta ta sa gelanta tana goge mana ruwan daidai lokacin salma ta ganmu shi kenan ta nufi mota tana kuka sadiqa na san salma ba za ta taɓa yarda da abin da zan faɗa mata ba ni tsoro nake ji kada ta ce ta fasa aure na kisan ina son ta sosai jinjina kai sadiqa ta ta ce dama yayi bayan salma kana da budurwa a hostel salman ya ce ta nace tana so na ne na rasa yanda zan yi da ita shi yasa nake kula ta kin san ba na son na wulakanta mace na san mun kusa gama makaranta ina tafiya ba za ta ƙara gani na ba sai ma ta ji labarin aure na kin ga dole za ta haƙura amma wallahi babu wacce nake so sama da Salma Saddiqa ta ce kai haƙuri yaya zan je na bata haƙuri murmushi ya ce ki bar ta kawai Saddiqa ni ne na mata laifi zan yi ƙoƙarin bata haƙuri kuma bana so ki faɗa musu umma Saddiqa ta ce shikenan sai ka dawo fita motar ta yi ya ja ya fita wayar sace ta yi kara yanda yana dagawa ya ga kiran jabir bayan sun gaisa jabir ya ce ya na jika kamar a mota salman ya ce wallahi gidan su salma zan je ta ki bude wayar ta jabir ya ce kada ka je ka wuto gidanmu dan ba ta hutu mana zuciyarta ta yi sanyi kafin ka je salman ya ce shikenan gani nan zuwa bala anya ka aikata aikin da na sa ka kuwa bala ya ce haba mai gida ta ya za ka sa na aiki na kasa aikata sa aiko zan masa aiki daidai bare kuma kai yallaɓai ya ce aini malam ya ce mani idan har aka aikata wannan aikin tomai kano da kansa zai janye takarar idan ya tafi waje ba zai dawo ba har sai na an gama komai har sai na hau saman kujera da kusan shekara sannan zai iya dawowa najeriya amma gashi har yanzu yana gari bala ya ce mai gida na yi yadda ka ce kuma na ji aminu yana faɗin mai kano zai yi tafiya zuwa india tunda an daga primary election sai wannan asabar murmushin laɓa ya ce har kasa na ji daɗi ai da hankali na ya tashi ganin zaɓi ya kusa abinda ya sa na ji daɗi da aka ce sai asabar mai zuwa za a yi amma ina fatan dai ina fatan kai da yaran ka kun shirya ko bala ya ce bala ya ce mun gama komai kai muke jira lallaɓa ya ce akwai kayan aiki suna mota na zo muku da su na zo muku da su kuma ga kuɗin da za ka raba ma yaran ka nan bana son sanya duk wanda ya kawo muku gargada ku sare sani ni na sa ku bala ya ce an gama mai gida to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya Madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da Muhammad Awul Kunya tarbiyyar iyali gabatarwar tarbiyyar iyali na 251 masu saurare mu da haka kuma mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin su ne muke tattaunawa da harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rajon BOH da ke nan birnin Tehran da ni awar kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don yin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salih zare da ke birnin yamai na kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi da littafin ratul hukuk na imam zainal abidin na imam hussein alaihi salam da kuma fatan iyalai suna amfana da wannan shirin yau malam zai tashi ne kan haƙƙin musulmi kan nan uwansa musulmi in malam ya kimtsa bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين sayyidina maulana al-mustafa muhammad wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin wanda maulana ali zain labidin alaihi salam yake cewa wajibin ka ne ka san da cewa haƙƙin al'ummar da kake rayuwa tare da su fadamar salama ka zama me ka zama jigo cikin al'umma a wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka zama tsakaninka da al'umma babu wani abu na cuta ko cutarwa da za ka zo da shi wa nashr janahir rahama haƙƙin yan uwanka ne da kake rayuwa tsakaninka da suwa ka zama rahama ga kowa duk abin da zai kawo sauƙi to shi za ka aiwatar ba tsanani da husuma da tashin hankali ba wa rifq bi musi'ihim haƙƙin al'umma ne ko da wani ya munana maka al'ummar da kake rayuwa tare da su to kai karka munana masa ka sassauta ka sassauta ka zama mai sauƙin lamari haƙƙin al'ummar da kake rayuwa a tare da su ne ka ba da gudunmawa fi ta'allufihim a wajen haɗa kawo kan al'umma a wajen shayo hankalinsu a haɗu tare a yi aiki tare a tsira tare a samu riba tare a more tare haƙƙin al'ummar ka ne ka ba da wannan gudunmawa sannan kuma ka ba da iya iyawarka gudunmawarka fi istislahihim a wajen sulhu tsakanin al'umma tsakanin makwabtanka sun yi rigima da juna sun saba da juna kai sulhu tsakaninsu tsakanin wayancan jama'a da wayancan jama'a sun saba kai kokarin kai sulhu tsakaninsu ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakaninsu ka samar da yarda da amince ma juna a tsakanin al'ummar da kake rayuwa cikinsu wa shukri muhsinihim wajibin al'umma ne haƙƙin al'umma ne a wuyanka duk wanda ya yi mai kyau ka gode masa duk wanda ya kawo wani taimako a cikin al'ummar da kake rayuwa tare da su to ka gode masa iya wannan taimakon da ya kawo kai bal abin da ya kawo na taimakon nan ko da iya kansa ya taimaka ma to ka gode masa akan haka saboda me taimaka ma kansa da ya yi ya taimaka ma al'umma ne don da bai taimaka masa kansa ba to nauyinsa ya rataya a wuyan al'umma ne kai balma wanda bai iya taimaka ma kansa ba bai iya taimaka ma al'umma ba amma ya kame hannunsa bai zai cuta ma al'umma ba bai zai shayi wata matsala cikin al'umma ba yana zaune da kowa lafiya to shi ma ku gode masa saboda wannan zaman lafiyar da ya samar rashin cutarwar ya bai cuta ma kowa ba shi ba taimako ne gare ku ku al'ummar da yake rayuwa tare da ku ku yi masa godiya akan wannan kame kansa da ya yi bai cuta ma kowa ko da bai iya umfanin kansa ba saboda ni da ya zame muku fitina da ya zame muku masiba kaga wata magana ce ake cikin ta daban bai iya umfana ma kansa ba bale ya umfana kowa to amma fa bai kuma cuta ma kowa ba to ai masa godiya duk mutumin da yake rayuwa da al'umma to wajibi ne a gare shi haƙƙin al'umman nan ne a gare shi a kansa cewa ya haɗa wannan al'umma gaba ɗayansu nashi ne ya taimaka musu duk gaba ɗayansu ya ɗauki al'umman nan babba a cikinsu to ya bashi matsayin obansa ko yayansa babban yayansa ya girmama shi kenan ya bashi daraja ya saurare shi ya ji kunyarsa kada ya rigima da shi kada ya jayayya da shi ƙarami a cikinsu ya ɗauke shi a matsayin ɗansa ko ƙanansa ƙarami ya tausaya masa ya tallaba masa ya kula da shi ya taimaka masa ga dukkan abin da yake bukata. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa ne daga nan sashen hausa na radion BOH Hausa daga nan birnin Tehran. inda zamu ci gaba da jin bayanin malam kan batun cewa ka ɗauki matsakaici a cikin jama'a a matsayin ɗan uwa da fatan iyalai suna amfana da wannan shirin wanda matsakaici a cikin jama'a ka ɗauke shi ɗan uwanka ne ɗauke shi ɗan uwanka ne sa'on namiji ne ko mace namiji ne ko mace in babba da kai ne to ka ɗauke shi a matsayin uba ko uwa ko wa ko yaya ƙarami ka ɗauke shi a matsayin me ɗa ko ɗiya ko ƙanwa ko ƙane wannan matsakaci ka ɗauke shi a matsayin ɗan uwanka abokinka wanda yadda kake son kanka da alkhairi haka kake son sa da alkhairi sawa'un namiji ne ko mace ɗan uwanka ne abokinka ne a matarka ce da dai abin da ya kama da haka faman ataka ta'ahattahu bi lutfin wa rahma duk wanda ya zo wajenka cikin jama'ar da kuke rayuwa da su to kai ƙoƙarin mu'amala da shiya a cikin lutufi da tausayawa wanda ya zo maka da wata bukata ka taimaka masa wanda ya zo maka neman shawara ka bashi shawara ta gari wasil a haka bima ya ji bulil akhi alal akhi kai kokarin sadar da zumunci ga dan uwanka da irin abin da ya wajaba dan uwa ya kiyaye ya sadar da shi na zumunci ga dan uwansa wajibi ne mu kiyaye wannan haƙƙin al'ummar da kake rayuwa ne tare da su imami masu yake cewa musulmi suna da haƙoƙa wanda ya zama wajibi ne a kula da su ya bayyana mana su kamar haka ya ce wajibi ne shi musulmi na farko ɗauki kansa ya sa a cikin zuciyarsa cewa shi iya ƙoƙarinsa zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin al'ummarsa abu na biyu ya yi ƙoƙarin me yaɗa tausayi da fatan alkhairi a cikin al'umma ba ya zame musu wani kangararre wani gagara ba dau ba mai ligima da tashin hankali yau kai fada da wancan gobe araba ka da wancan a ka zama da kowa lafiya lau abu na uku ka sauƙaƙa ma wanda ya munana maka ka yafe masa ba ka bushe zuciya ka gau kai an maka shi kenan ba an maka ba kyau kai ka yi mai kyau abu na hudu ka ba da gudunmawa a wajen samar da haɗin kan al'ummarka da ƙarfafar juna a cikin duk ayyuka na alkhairi duk abin da zai zama alkhairi a cikin al'umma ka gode ma wanda ya kyautata ko da ya zama iya kyautatawa ya yi wa kansa ne ko kuma bai kyautata ba amma bai cuta ma kowa ba to ku gode masa ka zama mai taimako ga al'ummar ka idan wani musiba ta abko musu kowace irin musiba ce yunwa ce ta zo to ka ba da gudunmawa a wajen samar da abinci ruwa ne babu nasha ka ba da gudunmawa wajen samar da ruwa tsaro ne babu ka ba da gudunmawa wajen samar da tsaro makiya ne suka afko gari ka tashi ka ba da taka gudunmawa a wajen korar makiyan da kare garin wajibin ka ne kai wannan ka zama kai hannu ne na al'umma wanda za ka ba da gudunmawa a wajen gina al'ummarka bakin iya iyawarka ya ce babba a cikinsu ka ɗauke shi babban ka ne ƙaraminsu ka ɗauke shi ƙaramin ka ne su ka ɗauke shi ɗan uwanka ne tabbas abu ne bayyananne cewa waɗannan haƙoƙa da maulana ali zain ne ya ɗabbaƙa mana ya karantar da mu suwa a zamantakewar mu ta al'umma saboda kai ɗan adam dole ne ka rayu cikin jama'a haka halayyar ɗan adam take to da a ce za mu ɗabbaka irin wannan rayuwa a cikin al'ummar mu wallahi da mun rayu rayuwa irin ta 'yan gata kai da za mu rayu wata irin rayuwar da alƙalanmu da lauyoyinmu da 'yan sandanmu da mobile ɗinmu da jandarmominmu da jami'an tsaronmu da wawa namu za a waye gari hakimanmu da gatanmu sarakunanmu za a waye gari ba su da aikin da za su yi saboda za a waye gari har rana ta faɗi ba wanda zai kawo ƙara an zalunce shi ta wa sallallahu ta'ala ala khair halki muhammadu ali baiti at-tayyibin at-tafirin to ga shi ma malam ya ya fara koro bayani sai dai kuma lokacin namu daga cacce ne a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin muhammad salih da zare da ke birnin yamai na ƙasar niger da wannan ɗimin lokacin nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tayar amin yake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh